radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen da suka hada da shirin nan na mu koma noma bayan sa akwai shirin nan na lafiya sai da kula wanda shi zamu kawo karshen abin da muke dauke da su baki daya amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san Aung San. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 23 ga watan Satumban shekara ta 2022 daidai da 26 ga watan safar na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 89 da suka gabata rana irin ta yau wato 23 ga watan Satumban shekara ta 1932 aka kafa a kasar saudiya a yankin hijaz wanda ya hada da wurare masu tsarki wato masallacin haramin maka da kuma masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ke mutina kafin haka tun a cikin karni na goma sha shida miladiya ne dai yan gidan sa'ud suka fara kokarin mallakar yankin hijaz da kewaye amma bayan yakin duniya na ɗaya sun sami tallafin turawan ingila inda suka yaƙi sharif makka wanda ke kula da yankuna masu tsarki a hijaz sannan kuma tare da taimakon turawan ingila suka kafa kasar saudiya a rana irin ta yau daga lokacin aka daina kiran yankin da sunan hijaz wanda ake kiran sa da shi tun lokacin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda turawa suka haɗe wa al sa'ud yankunan hijaz da najad da kuma kafa masarauta da sunan al sa'ud wato saudiya kuma suka ɗora abdulaziz a kan sarautar ƙasar wanda har zuwa yanzu 'ya'yansa ne suke sarauta kuma suke rike da madafun iko a ƙasar tun da farko dai turawan ingila sun haɗa kai da ali sa'ud wajen yakar daular usmaniya duk da cewa ali sa'ud suna yankin najad ne ba hijaz ba amma turawan ingila sun yi amfani da su wajen rusa daular usmaniya bayan da suka ce amanar sarki hussein sharif makka gwamnan daular usmaniya a makka na lokacin wanda shine turawan suka fara yi wa alkawalin kan cewa idan ya taimaka musu har suka yi nasara to za su taimaka masa wajen karɓar sarautar yankin hijaz baki ɗaya bayan taimaka musu kuma maimakon cika masa alkawali su suka ɗauko abdulaziz daga iyalan gidan sa'ud suka ɗora shi akan mulki sa kuma haɗa masa dukkanin yankuna na hijaz da suka haɗa da makka da madina da kuma yankin najdu wanda yake gabashin jazirar laraba wanda birnin riyad na yanzu yana daga cikin yankunan najad a lokacin sannan kuma turawa tare da haɗin baki da ali sa'ud sakuwar sarki sharif makka inda ya koma jordan daga can kuma ya koma birnin kudus har zuwa ƙarshen rayuwarsa sun kuma nada iyalan ali sa'ud suka ci gaba da mulki tare da taimakon turawan ingila da amurka har zuwa inda yau take a ƙasar da suka kafa mai suna saudiya wadda ta hada hijaz da najad da kuma najran ta yaman da suka mamaye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 china ta ce amurka ce take sace kashi 82 cikin 100 na man fetur ɗin ƙasar syria an maka donald trump da 'ya'yansa a kotu bisa zarginsu da handa mai biliyon daloli yanzu kuma ga labaran da ke da ke Ƙungiyar manyan ma'aikatan bangaren man fetur da iskar gas a Najeriya ta zargi sojoji da kasancewa umar a ba'isin yawaitar satar ɗanyen man fetur da ake a ƙasar gidan radon faransa ba da rahoton cewa ƙungiyar ta yi wa kwamitin da majalisar dattawan najeriya ta kafa don gudanar da bincike akan matsalar satar ɗanyen mai a ƙarƙashin jagorancin sanata afan basai wanda kuma shi ne a gabatarwa wannan bayani shugaban ƙungiyar ta fengasan festus asifo ya ce jami'an soji waɗanda aka baiwa aikin kare bututan man fetur na najeriya ta da haɗin bakin su ne da kuma ɓata gari ake satar man ta wajen ba da kariya ga barayi da masu gudanar da ƙananan matatun mai wasifo ya yi zargin cewa ana yin wannan satar ce da sanin hukumomi waɗanda aka ɗora wa alhakin kula da waɗannan ƙaddarori na mai a ƙasar ya ce ɓangaren sojoji wanda yake aikin tsaro na ruwa a ƙasar da kuma sauran takwarorinsu a fatakol da kuma su manyan jami'an soji sana da hannu kai tsaye a wajen wannan ɗanyar ta'asa da ake yi sannan kuma ya kara cewa ya kamata a gudanar da bincike wanda tuni wasu alamu suka nuna cewa jami'an sojin ba su da gaskiya domin ko suna karɓar cin hanci da rashawa a wajen masatar ɗanyen man fetur kuma suna ba su kariya a wannan badakala kakakken ma'aikatar harkokin wajen ƙasar china sin wang ya sanar da cewa sojan amurka a ƙasar syria suna satar ganga 66,000 kowace rana kwatankwacin kashi 82 cikin 100 na yawan fetur da ake fitarwa a ƙasar syria a cewar ta sanarwa wadda ma'aikatar mai da ma'adanai ta ƙasar syrian ta fitar ta bayyana cewa matsakaicin yawan man fetur da ake haƙowa a kowace rana a rabin farkon shekarar 2022 ya kai kusan ganga 80,300 yadda kuma sojojin mamaya na amurka da sojojin hayar su suke satar ganga 66,000 kowace rana kwatankwacin kashi 82 cikin 100 na dukkanin yawan man da ake haƙowa a ƙasar syria tun daga farkon watan agusta an yi amfani tanka kusan 800 wajen jigilar man fetur wanda aka sace zuwa sansanonin amurka da suke wajen syria a dai lokacin da siriyawa suke layi na tsawon sa'o'i a gidajen mai ya yi isharar cewa siriya tana fama da irin matsaloli da amurka ta haifarwa wasu kasashe kamar irin su afghanistan iraki da libya saboda haka ne ake tauyewa al'ummar ƙasar syria haƙƙinsu da kuma su na rayuwa maimakon kare su yana mai kira ga amurka da ta mutunta 'yancin ƙasar syria wang ya zarda cewa kamata amurka ta ɗage takunkuman ta kakaba wa al'ummar syria da daina wawure musu dukiya tare da biyan diya ga al'ummar ƙasar da kuma ɗaukar ƙwararren matakai don magance raɗaɗin da ta jawo musu. ta jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zuma kune daga hausa radio voh a birnin tehran babbar lauya ta gwamnati a jihar new york a kasar amurka ta shiga da kara akan tsohon shugaban kasar donald trump da wasu manyan 'ya'yansa guda uku bisa zarginsu da zamba alicia james ta ce kamfanin tsohon shugaban amurkan donald trump da iyalansa su rika karyar kara darajar kaddarorinsu da biliyon daloli don kawai su samu bashi mai gwabi wanda suke so tare da kuma rage musu haraji shi da donald trump ya yi watsi da zargin da cewa wani bita da kulli ne na siyasa kawai ake masa akan wannan kara da attorney general ta jihar new york din ta shigar akan harkokin kasuwanci da iyalai na tsohon shugaban kasar amurka donald trump suke yi wanda ake zargin su da zamba da kuma almandahana ta ce sun yi ta kara gishiri da kuma zuzuta darajar kaddarorin nasu waɗanda ta ce darajar su ba ta kai yadda suka ayyana ba tana neman kotu ta umarci waɗanda shigar da kara ɗin a kansu da su biya tara ta dala miliyan 250 ban kuma tana neman kotu da ta haramta wa donald trump ɗin da kuma iyalansa gudanar da wasu harkoki na kasuwanci a jihar new york tsohon shugaban ƙasar Mauritania Muhammad wulda Abdulaziz ya bar birnin Nouakchott inda nufi birnin Paris na kasar Faransa domin wata ziyarar jinya kamar da wasu na kusa da shi suka tabbatar da hakan. Wanda da shine bulaguro na farko da Muhammad wulda Abdulaziz ya yi tun da hukumar shari'a ta murtaniya ta zarge shi da laifin almundana da kuma halasta kudaden haram tare da wasu makarrabansa a lokacin mulkin sa tsakanin shekarun 2008 zuwa 2019. mutanen da suke kusa da shi dai sun yi ta yada hotonsa wanda suka ce an ɗauki hoton ne a lokacin da yake filin jiragen saman na shot tafiyar World Abdulaziz na zuwa ne kwanaki biyu wanda aka cire masa tsauraran matakan tsaro sannan kuma aka maido masa fasfot ɗinsa na tafiya bisa shawarar da mahukuntan Murtaniyan suka yanke. ta jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan. to wanda aka saurari labaran duniya sai sauran shirin da zamu fara da shirin na mu koma noma masu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu kuma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu dubi ne akan yadda harkar noma da kiwo suke tafiya kasashen ukraine da kuma rasha da irin rawar da waɗannan kasashen biyu da suka tsunduma yaƙi a yanzu suke taka wajen baiwa duniya abinci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. barki a tsakanin kasashen rasa da ukraine aka fara hasashen cewa kasuwar abinci ta duniya za ta fuskanci matsala dalili kuwa shine da waɗannan kasashen biyu suke taka gagarumin rawa wajen samarwa da duniya ɗin abinci da kaso bai yawan gaske a wani rahoto na musamman da hukumar abinci ta duniya wato fao wacce ke karkashin majalisar ɗinkin duniya ta fitar a baya bayan nan ta nuna cewa ƙasashen biyu da suke yaƙi da juna a yanzu su ne jigon samarwa da duniya abinci rahoton da an shirya shi ne a cikin wasu shafuka 47 kuma yana ɗauke da taken muhimmancin kasashen ukraine da tarayyar rasha a kasuwar abinci ta duniya a ƙarƙashin wannan rahoton dai an cewa kasashen biyu suna samarwa da wasu kasashe abinci da kuma takin zamani wato da akwai kasashe da dama da suka dogara kacokau a kan ukraine da rasha wajen samun abinci da takin zamani inda kididdiga a shekara ta 2021 ta nuna cewa rasha da ukraine su ne na biyu da uku a duniya wajen noman alkama masara da kuma wato takin da ake amfani da shi wajen yin man girki bugu da ƙari ƙasar rasha ita kaɗai ita ce ta farko wajen samarwa da duniya takin zamani nau'in nitrogen ta biyu kuma wajen baiwa duniyar takin zamani samfurin potassium ta uku wajen baiwa duniyar takin zamani samfurin phosphorus ƙasashen da suka fi zama koma baya a duniya da masu matsakaicin hali sun dogara cokau ne a kan kasashen na rasha da ukraine wajen samun kayan abinci da muka ambata da kuma takin zamani kamar yadda rahoton na fawai ambata dama tun kafin barkewa wannan rikicin kasashen da suka dogara da rashin da ukraine suna fama da matsalar hauhawar farashin kayan abinci balle kuma yanzu rahotanni da suke fitowa daga kasashe daban-daban sun fara nuni da cewa an fara samun matsaloli ta wannan fuska inda kasashe kamar masar da kasar murtaniya ake fuskantar hauhawa farashin kayan abinci da kaso mai tsoka saboda yadda kasashen suka dogara da kasashen ukraine da rasha wajen samun kayan abinci a ƙarƙashin rahoton da hukumar abincin ta duniya fawo ta fitar ta ci gaba da cewa karancin abinci za a fuskanta daga yakin da ake yi a yanzu ba za a iya cike gurbin shi ba har sai shekara ta dubu biyu da da ashirin 2023 sa waɗannan ƙasashen biyu suka yi fice a duniya wajen noma da kiwo to girman ƙasar noma da ake da ita a ƙasar ukraine ya kai eka miliyan arba'in da biyu. masana harkar noma suna cewa ƙasar ukraine ita kadai tilo za ta iya ciyar da mutane biliyan ɗaya abinci a doron duniya wanakin da ake da su mafi yawancin na ɗaiɗaikun mutane ne kuma akwai manoma matsakaita da kuma ƙanana dangane da ƙasar rasha kuwa wani rahoto da mujallar the economics ta buga a ranar 1 ga watan disamba tun shekara ta 2018 wanda ya ɗauki taken cewa rasha ta zama babbar ƙasar duniya a fagen samar da abinci a ƙarƙashin wannan rahoton an yi bayani akan wasu da tun bayan faduwar tarayyar soviet suka fuskanci matsaloli na koma baya amma daga shekaru na 1990 a ƙarin da ya wuce aka fara samun farfadowar harkokin rayuwa musamman ta fuskar noma a cikin waɗannan garuruwan da hakan ya taka rawa ga gagaruma wajen da ƙasar rasha zama wace ta yi fice wajen noma a cikin shekaru kaɗan adadin amfanin gona da ƙasar rashin take samarwa ya karu da kaso ashirin cikin ɗari yanzu an yi wayi gari wannan ƙasa ta zama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu a fagen samar da muhimman kayayyakin abincin da suka haɗa alkama masara da wasu hatsi da ake amfani da su a cikin nahiyoyin Asi da turai hakanan a fagen girki da takin zamani da nau'o'insa mabambanta duka kasashen dai sun dogara ne da ilimi a matakin farko da kuma masanansu wajen bunƙasa harkar noma da kiwo suna da cibiyoyi na yin nazari da bincike akan harkar noma da kiwo sannan kowa da baiwa masana harkar noma da kiwo damar su nuna kwarewarsu a waɗannan fagage. sauraro za mu da sa'a a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe. sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigo mu kasance cikin koshin lafiya. Tanzu kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ko da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. shirin rediyo hausa biyu hace da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to shirin a yau zai yi dubi ne kan wasu hanyoyin kariya daga kamuwa daga zazzabin cizon sauro musamman a wannan lokaci da damuna ta sabka a kasashe da dama ciki har da na yammacin afirka hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin to marilla kowane yanayi yana da nasa alfanu da kuma rashin alfanu ga lafiyar mu wani yanayin alfanunsa ya fi na wani amma a mafi yawan lokuta ba yanayin ne ke da matsala ba halayyar mu ce ke kawo matsala misali barin ciyawa ta taru a muhallanmu wanda shi kuwa ke janyo sauro ko kuma ta yin ba haya ko shibge shara barkatai a gefen magudanar ruwa ko hanyoyi na ɗaya daga cikin halayen da ke janyo hayyafar sauro wanda ke haddasa zazzabin malaria bayan cutukan da kan sa gudawa an yi amana cewa zazzabin cizon sauro na sahun gaba wajen hallaka yara ƙanana kuma ya fi yawa a lokutan damina saboda yawan ciyawa inda sauro ke ƙasa wannan ciwo kuma har ila yau bai bar manya ba ta macen sabaro ce ke ɗaukar wannan kwayar cuta ta saka wa mutane yayin da ta zo shan jini da dare to a cikin wannan shirin za mu ji ta bakin masana sha'anin kiwon lafiya kan yadda za mu kula da kanmu da 'ya'yanmu da muhallanmu a wannan lokaci na damina kan hakan kuma yau ma muna tare da dakta bukar garema kwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya kuma da farko na fara tambayarsa kan me yasa aka fi samun yawaitar zazzabin cizon sauro a wannan lokaci na damina fiye da kowane lokaci dalilin da yasa aka fi samun matsalan cizon malaria kamar shine zazzabin cizon sauro ya danganta da yanayin rayuwar shi kan shi sauro da yake jawo malaria in ya ciji dan adam a irin wannan yanayi ne shi sauran yake samun waje mai danshi wajen ruwa da yake taruwa ruwa baya gudu to a nan yake a yi kwai a gaba kuma sai su su karu yawansu to sai su ciji wannan da wancan cizo cijizukan sai su ya shi sa wannan yanayin yake kawo alamun zazzabin cizon sauro fiye da kowane lokaci. turukta me ya kamata a ce jama'a sun yi a matakin kariya a wannan yanayi na damina domin kare kai daga shi zazzabin cizon sauron. ala dai kariya shine mutane su tabbatar da cewa magudanar ruwa suna buɗe ruwa baya zama waje guda kuma ciyayi da suke fitowa kusa da gidaje a tabbata an ɗaya su gaba ɗaya babu gundan shi danshin da tsoro har zai za su zauna su a haifafa kuma na biyu shine a tabbatar da cewa akwai kariya cikin ɗakunan da mutane suke kwana kariya ta hanyar da za a sa a wunduna ya zama an rufe su da wannan net da ake faɗa wanda zai kare zai hana sauro shiga kuma inda zai yiwu kamar inda yanzu majalisar ɗinkin duniya take cewa kowane yara da masu ciki da kuma su manyan ma ya kamata in za a kwanta a tabbata an samu wannan gidan maganin sauro wanda yake da aka aka riga aka lalace shi da magunguna in aka shanya shi ya sha rana ya yi ni a inuwa to za a iya amfani da shi wannan amfanin shi ba wai kawai zai hana sauron ma shiga ba a shi shi in sauro ya zo kusa da shi akan kyauta zaton shi sauran kansu za su ringa mutuwa in sun samu wayannan don aka wannan shine wanda ake kira mataki na farko gyara wajaje inda ruwa ba zai kwanta ba gyara ciyayi inda waje ba zai danshi sauro su haifafa a wajen ba da kuma kare ɗakuna inda sauro kar su shiga sai kuma wannan gidan sauron da ake cewa a sa sai kuma wannan na feshi in wani su sun samu a ringa fesawa kwana ɗaya biyu ne to sai mataki na biyu kuma wanda shine duk wanda ya kamu da ciwon zazzabi da wuri ya kamata a nemi magani a bashi da wuri a nemi asibiti a tabbatar ya samu magani wanda ya kamu da cizon sauran nan shine in sauro ya cije shi kuma zai ɗauki kwayan cutar to sai sauro ya sake cizon wani to ya ciji wani kuma inda zai yaɗar da cutar cizon sauran kenan kuma ya fi illa ga yara da ba su kai shekara biyar ba da kuma mata. dakta ya taɓo batun shi wannan gidan sauro mai kunshe da magani wani tabbaci ne shi wannan gidan sauron yake da shi ne fiye da wanda ba a san maganin ba. An yi bincike-bincike da yawa an tabbatar da cewa masu kwana a irin wannan gidan sauron ba su kamuwa da zazzabin cizon sauro kamar yadda wanda ba sa kwana a ciki. So ya fi kare mutanen da suke kwana a cikin wannan. Kuma ma shi amfanin shi ba wai yana kariya ba sai wanda ya kwana a cikin gidan sauron ba. Ko wanda yake zaune kusa da gidan sauron ko ya kwana a kusa da gidan da da yake shi kanshi yana samun kariya ba wai sai lalle mutum yana ciki ba saboda maganin da yake jikin shi a gidan sauron. Dakta da yake muna magana ne game da halayya ta jama'a da muhallanmu musamman a wannan lokaci na damina ya kuke kallon matakin da hukumomi ke ɗauka domin daƙile wannan cuta. a irin matakan da ake ɗauka na farko ne babban mu ce sun isa yanayin jama'a da muke da su da kuma abubuwan da suke ƙasa na farko za mu ce jami'anmu ko magabatanmu ba su ba da mahimmanci ga gyara wajaje magudanan ruwa ba za ka gani ana bari ana gyara wajaje sai gunda yake ƙayatar da manya za su wuce amma cikin loko-loko da lunguna da ƙauyukanmu ba a zuwa a ba da mahimmanci a gyaggyara musu waje wannan kuma laifin ba duka na gwamnati ba ne kawai da mu mu ma kanmu ya kamata mu ma mu san cewa muna da haƙƙi mu gyara wajen da muke to kaga ta wannan an gaza ta wannan kuma shi kan shi yanzu wannan gidan tsoron ya kamata a ce ka shiga kasuwa ka siye shi an ce mana kowane gida da akwai mata mai haihuwa da akwai yara ya kamata akalla suna da shi guda biyu to sai ka ga an kawo su bai kai waɗanda ya kamata su yi amfani da shi ba sai ga wannan gidajen tsoron da ya kamata a ba talakawa wanda su ya kamata su yi amfani da shi sai ga kuma ya kauce ya ya je wani waje sai mu zo muna ganin su a cikin kasuwa ana sai da su da tsada a na uku kuma akwai sabobin magunan nan da aka kawo wanda suke suke kashe garɗin cizon sauro ɗin zazzabi da kuma yake kawar da shi ko kuma yake da mutum ya kamu da shi shi ne ake bayarwa ya zama cewa shi ne a yanzu ake amfani da shi duka duniya. Daga ƙarshe me ko masana sha'anin kiwon lafiya kuke ganin ya kamata hukumomi su yi don kawo ƙarshen wannan cutar. Eto, eh bisa duk alamu dai gwamnatocin mu sun dogara ne ga wannan magungunan da kuma wannan gidan sauran da ake kawo da majalisar dukkan duniya take kawo a raba shi kyauta. Ya kamata a ce a hukumomi mu da gwamnatocin mu su ma sun sa kuɗi isasshe wanda ba sai sun jira wannan tallafi ba wanda za su iya siya da kansu. Na ce a gaida likita bokan tu. To masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai kafin nan a madadin shi bakon namu Dr. Bukar Grema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To da wannan zamu kai kari sai Allah kai mu can anjima da yamma za a ji mu dauke da shirin kafin lokacin abin kowa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Thank you.